Mun gama darasinmu a kan burin ɗan adam. Da fatan kowa ya gane, wanda kuma bai gane bai tashi ya yi bayani. An gane. ne burin burin ɗan adam. Ni yanzu aka ce na gama Malama, my stomach is problem. I say go out. Ni dai yanzu buri na aka ce na gama wannan university din. Na samu aiki. Zan gina shantame man gida, sai katuwar mota, ne aure. Na tashi honeymoon ina ma ba zan yi shi a nan ba zan fita ƙasashen sun duniya daban-daban kamar irin Ingila, Dubai, Australia, Madrid, New York, ta can sai mu wuce saudi arabia sai mu sauke ne sai mu dawo kasar mu najeriya mai tsarki gaskiya ne ya yi kyau ke ummi me Allah biya mu bukatu na Allah ubangiji ya bani abbatin aure shi a matsayin miji me ya nufi ya za a kike ki aure shi bayan ina san na shi ki aure shi to me ya nufi ki to ai ba shi da kuna soyayya ne. shi da faɗa min ah, ah. ke to kai ka da ganin ina soyayya da abati daga yau sai yau na ba na ba ki wannan idan na ƙara ganin ki kina soyayya da shi sai ya ɓaci